Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar mu da Malam Iliya Maza Diliti ma'aikacin kiwon lahiya an kasuwa manomi makiyayi kuma babban sakataren kungiyar manoman abdiga a jihar Katsina. A yau za mu taɓo batutuwan da suka shahi matsalar taki da canjin yanayi ko ɗumamar yanayi. Amma kahin nan da yake a makon jiya Malam Iliya ya yi bayani sosai akan wa'idar ƙungiyoyin manoma. Na yi mishi tambaya game da matsalolin ƙungiyoyin manoman. Inda na ce baicin wa'idar ƙungiyoyin manoma ko meye kuma matsalolin da suke huskanta da kuma matsalolin da manoma ke huskanta a cikin ƙungiyoyin. kawai kafin ƙungiya ta tsaya ne da kafarta ta zauna shine jama'a ke jin wata wahala da jikira saboda kawo kudin rijista ɗan kudin wata ɗan shiya ko ɗan tara abin tattalin da za a aje domin ci gaba wannan yakan tsaye da mutane da tsoro ciki waɗansu kuma dama da ta ko da shi yanzu ce babu wai gani suke za a yi masu dubara to kungiyoyin da muke ciki suna sa mu ci gaba kuma gaskiyar magana ni dai in faɗi ni karan kaina ina ci gaba kuma na tabbata wasu gaba gada za su faɗi cooperative yana da amfani kuma yana sa mana ci gaba kwarai da gaske dan duk da nake maki in ba domin irin wannan kungiyoyin ba wani waje dan ai zan iya durƙusa domin yayu na noman ya ka da ni amma idan na koma wajen irin kungiyoyin na faɗa za a iya ɗan bani ɗan tallafin yadda zan kafin a ce gadan-gadan gwamnati ta ba da tallafi to amma sai dai a karfafa mana jama'a da su yi aminci domin wani lokacin rashin amincin ke bata kungiya. Yawwa kenan dai manoman da ke sauraron ka yanzu haka Malam Iliya waɗanda ba sa cikin ƙungiya su garza ya su nemi ƙungiya su shiga. Na ba da gaskiya wannan za su sa su yi nasara da ci gaba. Malam Iliya bari mu taɓo batun takin zamani ganin cewa babu wani manomi da baya kuka da wannan matsala ta takin zamani komi girman manomi kuma komi ƙanƙanta shi yana fama da matsalar taki yaya al'amarin yake game da kai. To, shi da yake al'amari ne na kuɗi kuma wanda shiri ne wanda idan baka shirya yin noman ba ma sai mutum ya zo ya san fuskanci matsaloli ba shakka kowa na fuskanta wannan matsala sai dai yadda ni nake fuskanta ta daban da yadda wani yake ganewa domin an ce ka shirya da mai fito rani ka san iya noman da za ka yi ka planin nashi yawan takin da za ka bukata ka san nawa ne kafin ka shiga sai ka fara ka ce kuma taki ya sare to shirin noman ne baka yi ba ni nukan shirya gwargwadon wanda zan yi a wannan shekara da ko yadda zan yi shi in samu riba wannan ne ya sa mun marmari da kowane lokaci na gani ina ci gaba shi yasa na dage nake yin shi gadan gadan Haka kuma Malam Iliya akwai wata matsala wadda ake fama da ita a shekarun can da suka wuce ba a san da wannan matsala ta ɗumamar yanayi ba, amma yanzu an wayi gari ana fama da wannan matsala ta ɗumamar yanayi wanda kuma sakamakon hakan yanayin damana ya canza. Amma har yanzu mutane da yawa kamar ba su yarda da wannan canjin yanayi ba. To wannan al'amari da yake na mai duka ne mun tabbata Allah shi ke da komai kuma shi ne ya kai mu ga wannan yanayi. Wanda duk bai yarda da wannan yanayi ba ina ganin tamfar ya yarda da Allah a yadda ya fahimce shi domin ai Allah ya ba masanan kimiyya suka gane da lamarin yanayin kuma Allah ya ba da yanayin. Wannan zan ce tabbas yanayin ruwaye a ƙasashenmu na yanzu tun ba shekaru uku na zuwa yau ba abin sai dai godiya ga Ubangiji. Abin da zan ce a ciki, mu jama'a mu nawaita addu'a ga Ubangiji domin yanayi ne Allah ya kawo. Hanyoyin da malaman kimiyya suka sani suka ba mu shawara mu ɗauka, mu yi aiki da shi domin mu samu gwargwadon makubuta. Domin wannan yi ne na mahalicci ne. babban abin da zan ce wa jama'a shine a nawaita addu'a ubangiji Allah ya ƙara warware mu amma a daina wofinta masana ba sani Allah ya bada baiwai ya bada sanin ya bada kuma a gane wannan yanayi har a faɗa mana ya kamata dukkan inda ƙasashen mu suke manoma yadda da nufin Allah ne ba mu waɗancan sanarwa kuka sanar da mu mu ko mu tsanta daga ciki mu tsinkaye mu gutsira abin da ya samu mu samu wannan kan zahiri ne Wannan batu naka haka yake Malam Iliya maza diliti kuma kamar yadda ka faɗa mu yawaita addu'a mu yawaita neman tuba da komawa ga Allah ko Allah ya tausaya mana ya warware mana matsalolin hori da kanhon ruwa da kuma bala'in ambaliyar ruwa waɗanda dukansu masana sun ce suna da alaƙa da ɗumamar yanayi. Mun dakata a nan sai kuma rana ya yau da izinin Allah mu ji ƙarashen wannan tattaunawa da nai da Malam Iliya maza da liti yanzu a madadin shi da mai hada mana sauti June Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya.